This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da ma mita 61. jama'ar jamhuriyar Nijar za su iya kama sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauran mu assalamu alaikum mu da yammacin yau Bello habibu Galadanci ne tare da Usman Ahmad Kabara muke dawo muku da shirin mu na dare. Yau Litinin 23 ga watan Fabrairu. Wai muke faruwa ne a jihar Bayelsa Najeriya? Immediately this party is not gaining anything from you, they will fight against you. Akwai fassara wannan dogon turanci dan anjima kaɗan sannan za mu kawo muku labaran wasanni inda za ku ji cewa cewa ita ma kasar masar tana neman ta yi abin da maroko ta yi na janyewa daga wasan da aka bata ta ɗauki nauyinsa na shekarar 2017 na afirka kuma za mu ji dalilan masarawa din babu shakka a gaida na sakwata shi zai kawo mana wannan shirin an jima kaɗan amma ban fara cikakkun labaran duniya to an gaishe ka masu sauraro usman ahmad kabara ne dauke da cikakkun labaran A ranar Litinin wata kotun shari'ar kasar Kenya ta yi watsi da wani bangaren dokar yaƙi da ta'addancin da ta takaita aikin jarida a cikin al'amarin tsaron ƙasa. Amma har yanzu dokar da ke eh, magana da wannan ta ce dokar nan tana nan ta cewa lallai ba za a amince da duk wani aikin ta'addanci ba sannan kuma kotun ta ci gaba da rike maganar dokar cewa za a iya ci gaba da tsare wanda aka kama da ayyukan ta'addanci har tsawon kwanaki 360 a maimakon 90 ba tare da tuhuma ba kotun ta ce 'yan jarida ba eh, 'yan jarida kotun ta ce 'yan jaridar na iya ba da bayanai amma kuma idan aka ce ba za su bada ba to ya tauye 'yancin su na faɗa albarkacin baki wanda hakan ya saba ma dokar ƙasa ta ƙara da cewa gwamnati na cewa za ta hukunta duk wanda ya kawo irin wannan rahoto dama cewa suka yi za su hukunta kamfanonin da suka saba irin wannan ka'ida waɗanda suka tuburewa dokar sun ce za su iya ɗaukaka ƙara domin kuwa sun sha wahala kafin a yadda da dokar sai dai shi shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya ce ba zai uhuru kenyatta ba shi da zaɓi face ya yadda da dokar saboda yadda aka haɗa masa zafi game da dokokin tsaro To kabara daga Kenya bari mu kada can arewacin Afirka wato kasar Masar inda wata kotu ta yanke wa sanan dan gwagwarmayan nan Ala Abdul Fattah hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari saboda tuhumar kare dokar da ta hana yin zanga-zanga. Sannan fa wasu mutane guda 25 su ma sun samu wannan hukuncin dauri da ya kama daga shekaru uku zuwa goma sha biyar sakamakon kawowar ko in ce neman durkusa da mulkin soji da suka yi a cikin kotu. Hukumomin kasar da sun ce a watan Nuwamban shekara ta 2013 ne Abdul Fattah ya sa aka yi bore ba bisa ka'ida ba. Tare ma da da yi wa wani ɗan sanda rubdugu fata yana cikin kashin bayan boran shekara ta dubu biyu ko ce makashin baya ne na dubu biyu da goma sha ɗaya kenan da ta hankalar da gwamnatin shugaba hosni mubarak dokar hana zanga-zanga ba izinin gwamnati ya faro ba ne batun bayan hamɓare wannan shi shugaba na muhammad morsi da sojoji suka a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. kuna sauraron labaran ne daga nan sashen labarai na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a ƙasar Koriya ta Arewa sun haramta 'yan ƙasashen waje shiga ƙasarta wurin gasar nan na gudun fanfalaki wanda ake duk shekara a garin Pyongyang wanda za a yi a watan Afrilun bana saboda tsoron yadawa ƙasar cutar nan mai kisa ta Ebola kamar yadda masu shirya gasar suka bayyana a yau. haka kuma sun ce kasar dai ba ta taba samun labarin wata cuta ko kuma irin wannan matsala ta cuta ba wanda amma hakan ya sa kuma ta datse iyakokinta domin rage shigar 'yan yawon bude ido da tsaukar matakan tsaro domin ganin cewa ba a samu shigar cutar ba wanda kuma bincike ya nuna ma'aikatan diplomasiya da ma'aikatan agaji ma masu shiga kasar ana bincike su kafin su wuce wani ma'aikacin kamfanin yawon bude ido da ke aiki a kasar kuma kamfanin yana zaune ne a kasar na bejin ne nick ya faɗa wa manema labarai cewa ya sami labarin hana shigar ne a ranar litinin da safe ya ce kamfaninsa sun ɗan daɗe da samun labarin cewa za a hana su tun a watan fabrairu wanda ya ce kamfaninsa ya sa ran shiga da mutane sama da 400 a ƙasar ya ƙara da cewa dama suna da musanya. To a ƙarshe jama'a ranar litinin nan ne sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter zai gana da kwamandojin sojojin Amurka da jami'an diflomasiyyar da za a yi ganawar ne a sansanin sojin Amurka da ke Adabjan da ke Kuwait a game da yunkurin Amurka na yakar 'yan ta'addan nan masu ikirarin kafa daura Islama na ISIL. Jami'ai sun ce taron ba akan wani sabon al'amari ba ne sai dai shi Ashton fa ya ƙara fahimtar ya ƙara fahimtarwa inda aka dosa game da cimma wannan nasara da yaki da ISIL. Ya dai je Afghanistan ɗin ne domin sake bitar tsarin kwashe sojojin amurka daga wannan ƙasa cikin shekaru biyu masu zuwa ya kuma gana da rundunar sojin amurka da ke sansaninsu na kandahar tare da karɓar rahotanni na haɗin gwiwar ba wa sojojin afghanistan horo shawari da kuma taimaka musu cibiyar tsaron amurka ta bayyana cewa sakataren tsaron ya yi godiya ga sarkin kuwait kuma shugaban sojojin sabah ahmad aljabar al-sabah da kuma ministan tsaron kasar ma khalid aljarra al-sabah game da kokarin kasar na gana an yaki ta'addanci musamman yadda kasar ta karbi bakuncin soja amurka na haɗin gwiwa da ke sintiri a kasar da kuma kunce gamawa da 'yan yakin ta'addar da suke iraki da syria wanda aka fi sani da isil baki ɗaya labarin duniyan kenan fa daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To a daidai wannan lokaci fa da hankula suka koma kan siyasa shan kun san ko me ke faruwa a jihar Bayelsa? wato wannan jiha fa nan shugaban najeriya goodluck jonathan anan ya taho kuma har ma ya mataimakin gwamna ga lami da abubakar sokoto a can bayarsa Jihar Bayelsa dai jiha ce da ta cika kankanta matuka kama daga girman ƙasa da jama'a ko da yake dai tana da matukar arzikin ɗanyen mai da kuma sanadarin iskan gas to sai dai kuma ci gaban da ta samu a baya can bai taka kara ya karya ba duk kuwa da cewar ma shekara shidda kenan yanzu da ɗan jihar ta Bayelsa wato Dr. Goodluck Ebele Jonathan ke shugabantar ƙasar ta Najeriya rashin ci gaban dai a wannan jiha lalle bai rasa nasaba da siyasar nan ta ubangida da ta tsananta sosai a jihar irin wannan siyasa dai ita ce ta yi sanadiyar hanawa tsohon gwamnan jihar ta bayelsa chief timothy silva sake hawa na biyu kuma irin hakan gwamnan na yanzu wato chief siriyaki dixon ke fuskanta a yanzu wannan na bayyana ne karara irin salon siyasar da ke da jibi da uwar gidan shugaban ƙasar najeriya wato dan fashion bangaren goodluck jonathan da ma shi mai gidan nata shugaban kasar najeriya da ya goyi bayan aniyar uwar gidan tasa na sauya gwamna siriyaki dixon da wani dan lelanta a takarar gwamna mai zuwa kamar dai yadda ake ta zargi a kai wannan yanayin da ya daɗe ana ta mimrida shi a sirance da ma fili kuma yana ci gaba da matukar rikita siyasar jihar ta bayelsa chief nange james Dan jihar bayelsa ne kuma shugaban kungiyar nan ta civil liberty organization kuma ya kara min haske a kai it's a game of interest and if you see that the other party is not going according to your interest you will want to fight him back because i see the situation as a way of threatening another person who is not gaining anything from you immediately this party is not gaining anything from you they will fight against you yana cewa ne kulle-kulle juna da kuma bambancin siyasa da aka sa a gaba duka magana ce ta wane ne mai bi na sau da kafa da kuma ikon kan yadda za a sarrafa arzikin jihar ta hanyar cika aljihu yanzu dai wannan dambarwa mai sarkakiya ta yi sanadiyar gwamnan jihar ta bayelsa musta siriyaki dixon da sauke wasu kwamishinoni da ake jin na hannun damar uwar gidan shugaban ƙasar najeriya ne wato dan fashion goodluck jonathan sa'annan kuma gwamnan ya dakatar da ayyukan kungiyar nan mai gangamin goyon bayan shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan wato tan a jihar ta bayelsa sai dai kuma wani abu da ke nuna kalara gulewar al'amura an samu jefe-jefe tsakanin bangaren gwamnan jihar ta bayelsa da kuma bangaren uwar gidan shugaban kasar najeriya wanda wasu matasa suka gudanar a lokacin yakin neman zabensa a jiharsa ta haihuwa wato baya bayelsa da yake dai jam'iyyar adawa ta apc tana da magoya baya sosai a jihar ta bayelsa to sai dai kuma kauna ta dan uwa tana nan a jihar ta bayelsa i will never vote for another person because it's my brother what god can do even as we are talking now no person knows wani chief onenge da ke garin otoke wato mahaifa ga shugaban kasar najeriya dr goodluck ibele jonathan yana cewa ne ba zan taɓa zaben wani ba wanda ba jonathan ba domin kuwa jonathan dan uwana ne sa'an nan kuma sanin gobe sai allah yanzu dai rarrabuwar kawunan da ke akwai a jihar kusan kowane bangare na da magoya bayansa ko da yake dai akwai raɗe-raɗen da ke nuna cewar za a haɗa hannu yayin zaben da ke karatowa da nufin kaucewa kunyata shugaban najeriya dr gullak jonathan a jihar sa ta haihuwa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya Madalla a gaida Lami da Abubakar Sokoto bari kuma mu ji me ke faruwa a dambarwar siyasar jihar Neja da ke arewacin Najeriya ga Mustapha Nasir Batsari wakilin murya Amurka daga birnin Mina. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Barista Adamu Usman ya ce a iya sanin shi mataimakin gwamnan jihar ya yi tafiya shi yasa ya karbi ragamar mulkin jihar a matsayin gwamnan riko. Barista Adamu Usman wanda yake jawabi a zauren majalisar jihar a lokacin da shugabannin PDP na jihar Niger suka kai mashi ziyarar goyon baya a ranar Litinin ɗin nan, ya ce baya damuwa da surutai domin sha'ani ne na mulki. a to ai yanda na ce ne shi ya rubuta din kuma gwamnati ya yarda mashi cewa ya yi tafiya ai bai tafi ba a to wannan nan shi ne shi bai tafiya ba already gwamna ya nuna cewa ya yi tafiya saboda haka nan shi yasa kuma ya dubi cewa shi baya nan matamaki baya nan to ya za a bar Ah, bar kasa ba kowa doctrine of necessity wato ya kamata ya kasance speaker wato shi kakakin majalisa ya dauki abu na don ya kake ji game da wannan surutu wallahi ba damuwa ai sha ne surutun dole a yi surutu ai dama shine ah, mulkin kenan in ba surutu ai bai kamata ba ya kamata ana dan hayaniya a san da kowa yake shugaban kwamitin labarai na majalisar honorable bello agwara ya nace cewa abin yana kan doka wannan maganan doka ce na ko kuma maganan doka da ya shafi mu na najeriya wato constitution ya ba shi mai girma dr ma'azu babangida aliyu dama idan zai yi tafiya sun kai aya da aka jawo kundin tsarin mulki da ta nuna cewa sai in mataimakin gwamna baya jiha amma kuma wannan karan mataimakin gwamna ne ba ka jin ai magana cewa a lokacin shi mataimakin mataimakin gwamna ya rubuta takarda ya ba gona cewa zai tafi eh, saudi ka tuna fa yanzu ba jam'iyyar shi mataimakin gwamnan ya ce yana gari eh, zai iya gaya maka haka amma shi ya riga ya ba da takarda cewa zai yi tafiya To ga alama dai ra'ayin 'yan majalisar bai zo ɗaya ba a kan wannan batu, Honorable Isa kawu ga abin da yake cewa. A kan maganan mataimakin gwamna wanda shugaban majalisa ke rike da shi yanzu maganan da na kawo kenan. Mun san cewa akwai mataimakin gwamna zababbe a gari bai kamata a ba eh, shugaban majalisa da eh, eh, mukaddashin gwamna ba. Amma yanzu kana ga ya kamata shi speaker ya ci gaba da rike wannan matsayin na In speaker na da hujja cewa da gwamna zai yi tafiya deputy governor baya nan. Amma bai da wannan hujja bai kamata ya rike ba. A ƙarshen makon jiya ne dai mataimakin gwamnan Alhaji Ahmed Musa Ebeto ya shaidawa taron manema labarai cewa ya nemi izinin yin tafiya wajen gwamnan har sau biyu amma bai ba shi izini ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To matsayina ne kamar yadda aka gani ban da ya tafiya ɗin ba ina cikin ƙasa kuma gashi ya bawa ya mika mulki a hannun shi kakakin majalisa so kuma wannan jam'iyya ita ce za ta za zauna mu san bayan wannan wani mataki ne za mu ɗauka. Shugabannin PDP dai sun ce sun je majalisar ne domin nuna godiya akan matakin da majalisar ta ɗauka na korar wasu mambobin majalisar guda biyu da suka bar PDP zuwa APC, in ji sakataren PDP a jihar Niger Alhaji Aminu Yusuf. mun zo godiya ne da shi ma mataimakin gwamna ya canza shi ah, me matsayin ku akan wannan so wannan magana executive ne to ni ban san abin da wannan law ta faɗi ba sai dai na bincika harabar majalisar dokokin dai ta cika makil da jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi tun da safiyar litinin din nan al'amarin da ya jefa mutane da dama cikin fargaba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ciki magayi ne talakawan munanan arewa. Madala a gaida Mustapha Nasir Batsari ga na Sokoto. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji cewa ita ma kasar Masar tana neman ta yi abin da Maroko ta yi na janyewa daga wasan da aka bata ta dauki nauyinsa na shekarar da goma sha bakwai na Afirka kuma za mu ji dalilan rawa din. 'yan najeriya suna ta tsallen murna kan su kan zambia a niger jiya da a ce yan kwallon najeriya na super eagle ta suna taka rawar gani kamar wadorin yaran na taka da ana ganin ko da kuma muna daukowa mutu da shi najeriya ba ta da tangarda ba idan wata kofa ta rufe wata za ta bude stephen keshi na nigeria wanda ta ce ba ta so yana dab da samun aiki a wata kasa afirka za mu kuma kalli allunan turai mu ga waye a gaba wa aka bari a baya an sami sauyi a matsayin na uku da na hudu a teburin domin ko arsenal ta tura manchester united jama'a barkamu da wannan lokaci da sa mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni To, Najeriya ta samu nasarori manya guda biyu a ranar Asabar dinnan da ta wuce kuma a kasashe biyu inda matasanta 'yan kasa ga shekaru 27 da 'yan kasa ga 17 wato suka samu nasarori a waɗannan wasannin da suka yi. Bari fara da nasarar da ta samu a kan kasar gabon wuce a cikin kasar ta ma aka yi wasan inda Najeriya wato ƙungiyarta ta 'yan kasa ga shekaru 23 da ake kira Dream Team suka samu nasarar gallazawa gaban da ci hudu da ɗaya. a gwabza da suka yi a babban filin wasa na stade agostina shibang da ke can birnin libreville a kokarin da kasashen biyu suke yi na samun shiga wasanni na goma sha daya na matasan afirka sana'a ya mai babban hedikwatar kasar jamhuriyar niger yan gordon eagles na nigeria wato yan kasa ga shekaru goma sha bakwai kenan su ma sun samu shigewa zuwa gasan cin kofin afirka na yan kasa ga shekaru sha bakwai din bayan nasarar ci uku da ɗaya da suka samu akan kasar zambia to da wannan nasarar ma da suka samu a can mai yan golden eagles din sun kuma samu yanzu sun samu nasarar za su je wannan wasan kwallon kafa na duniya na matasa yan kasa ga shekaru goma sha bakwai da za a yi cikin shekarar nan a kasar chile to hassan umaru na tambuwal ya samu ya zagaya ya jiwo ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da wannan nasarar da 'yan najeriya suka yi jiya a yamai sunana alhaji malamin isa wasan da an ka buga jiya wallahi coach ya yi kokari dangance da ɗebe ra'ayi ga ya cancanta a sa shi an kasa shi ya kawo mun nasara in ana ɗebe irin wannan ra'ayi na a ce wani a bashi kamar bai cancanta ba a sawo shi shi ka kawo min matsaloli to jiya an yi unhwani da dama waɗanda sun kazan sun iya suna an kasa kuma an samu nasara sunana muktar shehu tambal wanda an kai sani da mula wato gaskiya tsakani da allah ya wasar da an kai ta zambia da najeriya wadda an kai a birnin ne mai jiya gaskiya ta kawata kwarai domin da a ce yan kwallon najeriya na super eagles in ta suna taka rawar gani kamar wurin ga yaran na taka da ana ganin ko wanda muna daukowa mutu da shi najeriya ba ta da tangarda ba sunana hussein shehu shangas ainihin gaske nan ana gani me yasa yan najeriya suka samu nasara akan yan zambia gaskiya ni abin ne gani gaskiya an samu haɗin kai da shi haɗin kan da an ka samu na players da kuma coach shi ya samu ka samu wannan nasara idan an ce an ci gaba da haka na an ɗebe selfishness na ɗauko players na dace local government local government ko kuma state state to gaskiya za a kama ci gaba kuma wasa za ta samu karɓuwa najeriya gaba da sunana hayatu bal da a ce ka faɗi ra'ayinka me za ka ce a game da wannan kwallo ta jiya babu abin da zan ce illa wasa ta ta yi daidai saboda 'yan wasanmu sun yi wasa a sitim sun nuna cewa sun samu horo tun inda an ka hito daga farko har karshe wannan shi ya tabbatar muna da cewa insha Allahu ba wai group stages ba ko final muna iya ci da wannan squad din namu in Allah ya a can baya me yasa ake shan 'yan Najeriya a ba wani abu babban matsalar mu ba Najeriya illa son kai da rashin tsayawa a yi zurfin tunani kamin a zakul 'yan wasa da za a yi amfani da su domin buga duk tournament din da za a ji sunana Muhammad Gurdu da a ce wasa da an kai jiya da a ce kullum haka an ka abin ganto da ko world cup ban sa ran cewa ba mu ɗauki koyin nan mu dawo da shi gida najeriya kamar me hake nuhi kenan kamar irin wasa sun kai babu wani sulfish tsakanin kamar babu wani son rai kenan babu wani son rai tsakanin coach players da yanda aka abin gansu wato kowa ya kokari dai kenan shi coach ya taka rawa balantana su yan wasan da suka shiga cikin filin wasa wasu yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da najeriya ta samu bisa ga kasar zambia hassan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaishe ka Hassan. To akwai alamun cewa watakila kasar Misira tana dab da yi wa wasan cin kofin kalubalen na Afirka wato Nations Cup na shekarar 2017 abinda Maroko ta yi wa na bana shekarar nan ta 2015 wanda ƙarshen ta aka yi shi a Equatorial Guinea. ba wani bane ila ministan wasanni na kasar masar wato khalid abdulaziz aka ji yana tabbatar da cewa lalle misir ta janye kudurinta na ta dauki ɗawainiyar wannan wasan na shekaru na shekarar 2017 ya ce a maimakon haka za ta ba da goyon bayanta ga ƙasar algeria domin ita ta zama mai masaukin wannan wasan ko bayan ita algeria din akwai kasashe irin su gaban da ghana da suke son a basu dama su dauki ɗawainiyar wannan wasa din kuma ya allah kai mu ran 8 ga watan afrilu wannan shekarar ita hukumar kwallon kafa ta afirka wato cup za ta yi hukunci akan wanda za a bai wata wannan kwallon din to a da libya ma ya kamata a bai wannan kwallon din ta yi amma saboda rashin ta kwanciyar hankali a wannan kasa aka janye magana din to shine shi dai a ministan wasanni na misar da abdulaziz bai ce ga dalilin da yasa suka janye daga wannan daukan wannan wasa din ba amma dai an san yayi magana ne jim kaɗan bayan da wani dan kungiyar ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa da ake kira hani abu rida ya yi magana na cewa bai kamata a ce an ga kasashen laraba guda biyu suna ja ja da juna kan wannan wasan ba ya ce shi sami misira ta ce ba za ta yi jayayya da ƙasa algeria ba a maimakon haka za su kura algeria cikakken goyon bayan su to duk wannan tana faruwa ne bayan da 'yan wasa guda 22 suka hallaka a can masar din a ran 8 ga watan na fabrairu da muke ciki lokacin da aka yi gwamzawa tsakanin su da 'yan sanda ana dab da wani wasa da za a yi tsakanin kungiyoyin birnin alkahira guda biyu wato zamalek da empi yanzu da muke magana nan ma dukkan wasannin cikin gida na kwallon kafa an dakatar da su a masar har sai illa masha tsohon kocin najeriya stephen kishi yana ɗaya daga cikin mutane uku da hukumomin kwallon na ƙasar burkina faso suke tattauna da su domin watakila su ba su aikin zama kocin wannan ƙasa ɗin ko bayan shi kishi an ce ana magana da tsohon kocin ghana wato milovan raivach da kuma tsohon kocin gabon da niger wato gennaro to ita burkina faso tana neman wanda zai mai gurbin tsohon kocin ta ne dan kasar belgium din nan paul put wanda ya rasa aikin shi saboda bacin ran mutanen kasar burkina faso din a gasar cin kofin afirka da aka kammala na bana a equatorial gini inda ba su taka rawar a zo a gani ba ita dai kasar burkina faso din wace a lokacin da aka yi wannan wasan cin kofin afirka a afirka ta kudu shekara biyu da suka wuce ita ce ta zo ta biyu sai gashi ko zagayen farko ma bata fita ba a wannan wasan da aka yi na bana wanda ko dibuwa ne ta lashe shi to shine stephen keshi wanda zu shekarunsa na haihuwa hamsin da uku ne yake yanzu kamar zaman kashin wando yake yi domin da shi da najeriya ba cin wata matsaya ba bayan da ya kasa kai najeriya din wannan wasan na afirka da aka kammala a gini a bana to shi ne shi yake fata cewa nasarorin da ya taba samu a can baya misali kamar sa najeriya ta ci kofin afirka a shekarar 2013 da kuma kaita a zagayen na kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya da aka yi a brazil za su taimaka mishi ya burge a bashi wannan aiki to amma su ba masu jayayya da shi ba kamar lasa ba ne domin shi ba ci na kasar ghana ya taba kai gane din har zuwa wasan karshe na cin kofin afirka din na shekarar 2010 da aka yi afirka ta kudu sannan kuma ya sa ta je cikin kasashe takwas na karshe a gasar cin kofin duniya ma dungurin gwamnati shekarar 2010 da aka yi a can afirka ta kudu shi kuma ro ya taba ɗaukar ita kasar gabon ya kai ta har wasan kota final na cin kofin nations cup na shekarar 2012 sannan kuma ya kocin niger a shekarar 2013 amma bai iya kai yan niger din ko ina ba. To akwai alama cewa akwai canje-canje da yawa kan allunan maki na kungiyoyin kasashen kwallon kafa na kasashen turai da dama a wannan mako din bayan da wasu manyan kasashe ko kuma manyan kungiyoyi kan zance suka ji jiki a wasannin ƙarshen mako ga murtala. Tazarar maki ta ragu tsakanin kulob ɗin Chelsea da ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila da mai bin ta Manchester City daga maki bakwai zuwa maki biyar a teburin gasar ta Premier ta Ingila din. hakan kuwa ya biyo ne bayan kunnen doki da chelsea din ta yi a gidanta na stamford bridge da burnley da ci ɗaya da ɗaya yayin da ita ko manchester city ta lallasa newcastle da ci biyar da nema a yanzu chelsea na saman teburin ne da maki 60 yayin da city din take bin ta da maki 55 to sai dai an sami sauyi a matsayin na uku da na hudu a teburin domin ko arsenal ta tura manchester united ta kuma ɗare a matsayin ta uku da maki 48 bayan da ta biye crystal palace har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da united ko ta sha kashi a gidan swansea da ci biyu da daya inda kuma ta koma ta hudu da maki 47 wato bambancin maki daya tal kenan tsakanin su Southampton ta yi kasa zuwa matakin ta biyar da maki 46 sakamakon kashin da ta sha a cikin gidanta daga Liverpool da ci biyu da nema. Liverpool ɗin ce kuma ke bin ta a matsayin ta shida da maki 45. A gasar La Liga ta kasar Spain kuma tazarar maki ta karu tsakanin mai jagorancin teburin gasar wato Real Madrid da mai bin ta Barcelona. a makon jiya dai tazarar maki ɗaya kacal ke tsakanin su to amma a wannan makon ta karu zuwa maki hudu biyu bayan kashin da barcelona ta sha a cikin gidanta na nukam daga malaga da ci ɗaya mai ban haushi yayin da real madrid ko ta yi galaba a wasanta da elce da ci biyu da nema real madrid ɗin na da maki sittin yayin da barcelona ke da maki hamsin da 56 inda atletico take rufa musu baya a matsayin ta uku da maki hamsin da uku bayan da ta doke almeria da ci uku da nema sai valencia ta hudu da maki hamsin bayan da ita ma ta bi cordoba har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya A gasar Serie A ta kasar Italiya, Juventus ta doke Atalanta da ci biyu da ɗaya kuma tana ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 57. Roma ce ke bin ta da maki 48 bayan da ita kam ta yi kunnen doki da Verona da ci ɗaya da ɗaya yayin da Lazio ta yi galaba a kan Palermo da ci biyu da ɗaya kuma Lazio ɗin tana ta hudu ne a tebur da maki 40. To sai dai a gasar ta Serie A an ɗage wasan fama da udinese da aka shata gudanarwa jiya lahadi sakamakon matsalar kuɗaɗe da fama ɗin ke fuskanta ƙungiyar ta fama ta sha fama da matsalar kariyar tattalin arziki tun a farkon kakar wasanni ta bana abin da ya sa bashi ya yi mata katutu ciki ko har ma da kasa biyan 'yan wasa na tsawon watanni yanzu haka dai ƙungiyar wacce kuma take a can ƙasan teburin gasar ta siriya a tana fuskantar barazanar fitar da ita daga gasar tun kafin karewar kakar wasanni ta bana domin ko hukumar kwallon kafar kasar ta ce za ta zartar da hukuncin duk sauran wasannin fama din a zama an doke ta da ci uku da nema duk da cewa ba a buga su ba idan har ba ta shawo kan matsalar ba idan muka koma kasar jamus kuma bayan munich ce ke ci gaba da jagorancin teburin gasar bundesliga ta kasar da maki hamsin da biyar bayan da a ƙarshen makon nan ta bi paderborn har gida ta lallasa ta da ci shida da nema Wolfsburg ce yake bin ta da maki 47 bayan da ita ko ta doke Hertha da ci biyu da ɗaya yayin da Gladbach take ta uku da maki 37 duk kuwa da cewa ta yi kunnen doki ne a makon nan da Hamburg da ci ɗaya da ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To gaishe ka Murtala. To jima da wannan rahoto na Murtala muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wutin Allah ya kai mu a madadin su wakilan namu shi Murtala da kuma Hassan Umar tambuwar ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto daga shirin labaran wasanni ga na kabara ya dawo man takaitattun labaran duniya. wata kotun kasar kenya ta yi watsi da wani bangaren dokar da ya ya yi uh, hulɗa da 'yan jarida maganar yaƙi da ta'addanci kotu a masar ta yankewa sanannen ɗan gwagwarmayan nan ala abdul fatah hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari bisa tuhumar karya dokar da ta hana zanga-zanga a ƙasar in muka koma koriya za mu ji cewa hukumomin kasar koriya ta arewa sun haramta 'yan kasashen waje shiga kasarta gasar gudun fanfalakin da aka saba yi a shekara a garin pyongyang saboda tsoron yada cutar ebola a kasar haka kuma a kasar kuwait sakataren tsaron amurka ashton carter ya gana kuma zai gana da uh, kwamandojin sojan amurka da jami'an diplomasiya a kasar ta kuwait madalla a gaishe ka takaitattun labaran duniya kenan jama'a abin da shirin nan baki ɗaya wai da kenan sai kuma da sanya asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya kawo labarin duniya da kuma Julie Lethers Gresham ita ta haɗa sauti ta bada umarni sai injiniya McCalvin ni Bello Galadanci daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum. mu kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.